Ubana? Eh an gaya miki a tsoron ki nake ji. Ko da yake ban ga laifin ka ba dan shaye-shaye ne. Kai ka fita nan ne gidan ko? Eh nan ne gidan. Ka tabbata nan ne ko? Nan ne. Damin tun ɗazu muke ta zaman jiranka. dai da gashi ka fito sai kuma gashi a tunanina ni dai ban yi da wani cewar za mu haɗu yanzu ba eh dan baka yi za ka haɗu da wani ba amma baka san ɓarnar da ta ɗauko mu ta kawo mu zuwa gare ka domin ka san komai dalili ne yake haifarwa haka ne jikina ya bani abba ne ko abba ashana ba domin idan baka karasa ashanar ba ba za mu tabbatar abin da ya mana ba dan Allah me yi muku sata ya mun sannan kuma ya hada dukan yaro na yanzu yaron mai yana can gadon asibiti ni kuma ɗana ya sa a kwalta yi ta rarrafe duk kafarsa gashi ta kumbura yanzu na in kai shi asibiti za a yi scanning yanzu don Allah duk ku yi haƙuri da Allah ku yi haƙuri bara in shiga gida in fito daga nan sai mu je asibitin tukunan mu ma je wurin scanning ɗin ko? Ka fito. wani a dinga jawo yaro kunni gaskiya a dinga jami kunni yara kawai ba sa ji a ruwanmu da ɗan daga dawowa ka da rana ban da lokacin ka a cikin gidan nan cikakke kullum magana abba abba abba abba ka da wani magana a gidan nan sai magana abba Ga baki ɗaya ka kwashi farin ciki na ka zuba ma abba dan uwana ne jini na ne kuma ya kamata duk wani abu idan ya taso nashi in tsaya masa ko da yayi kuskure ko da yayi abin da ya kuskure ba za ka taba gurgar da dan uwanka ba ko kin taba ganin inda hannunka ya ruɓe? ka jefar da shi abin da nake so ki sani shine ba zan daina yi masa addu'a ba addu'anka baya baya tasiri shi yasa kullum abu lalacewa yake yi za ta yi tasiri wata rana idan yana da rabo zan je in kashe wannan wutar da ta taso ta sa kin san dan uwa kuwa kin san jini daya ku labarin ka tsaya gaba baka ce min komai ba ka ce na rabu da so kon ka ko kuma in yake duk wata alaka da take da kaina da kai kuma na yanke kuma me yasa kake bibiyar abin da nake so bayan ka nuna cewa ka tsane ni Anas ni fa ba tsallar ka ne ba kawai halayen ka ne ba na so da ma wani mai irin hali naka shine na tsana ba wai kai na tsana ba fine ka tsani halina ko ba haka ba ka tsani halina to ina son in gaya maka daga yau sai yau daga yau sai yau kar ka ƙara zuwa gurin mama sannan ka ƙar bibiyar ta idan ba haka ba wallahi za ka ga bacin raina bacin rai kuma na me bacin rai na me kai yanzu har kana da wata madafar da zaka iya tabbatar da mutum bacin rai kai da ka san ba tsoron ka nake ji ba a kuma da ke ba zaka da ke ni ba sannan ba wata kwakwarar sana'a kake ne ta wanda za a ci ta maka maganin takaicin halin da kake ciki salau na gaya maka ka fita daga harka ta gabaki daya idan ba ɓacin rai kake son ka game da shi ba wallahi ka tunani ka tunani da hankalinka da kuma ƙwaƙwalwarka idan da ni ne na riƙe kamar yadda yanzu yanda ka riƙe ni ya za ka ji a kanka a idanunka jarumta ce amma abin da ke cikin zuciyarka tsoro ne tsoro ne cika zuciyarka fal na ka sake ni tun kafin nuna ma ainihin kalatawa ka cika ni na ce a gaya maka wallahi ka rabu da ita Ke ummi ko? Eh? Ke wanda kuka zo tare da ummi? Eh. Me yake so a baki ne? Chocolate. Chocolate ko? To zo mu je ciki. Akwai laifi ne idan na sota? Amma dai ai wannan cin amana ce tunda ka san ai budurwar abokin ka ce ko? Ba za ki gane bane ummi. Ni Allah ya jarfe da tausayin mata, tsofi da kuma ƙananan yara. Wanda ma suke gaban iyayen su kenan. Balatana ita da ta baro iyayenta ta zo ta haɗu da Tsotsayi Tsautsayi kuma? Tsotsayi mana. domin zama da ana su barawa ai tsotsayi ne ba ma ƙarami ba kai na kake faɗan hakan yau da bakinka oh saboda kana son budurwarsa ko ba za ki gane bane ummi matukar ba raba su ne tare da shi ba ba za ki fahimce ni ba domin ba zan zauna in zira ido yana cutar da 'yan mutane ba amma ko ka bani kunya abun kunya matukar ba ni na farar ba baya bani tsoro domin ni matar rawa ne ana yi gaskiya dai ka canza shawara duk da dai bai da hali mai kyau bai kamata a masa haka ba ummi matukar so zai kama ka babu ruwan shi da abota yan uwantaka ba zai yi shawara da kai ba domin ni tsakani da Allah nake santa shi ko yana santa ne domin abin hannun da iyayenta suke da shi kin ga kuwa ni da shi akwai bambanci dama Allah zai sa ka gane ka so a so ka shine soyayya mutum ya so inda ake son shi domin hakan ne zai sa ka kaucewa koshin wahala ba za ki fahimce ni ba ummi ai baka bi hanyar da zan fahimce ka ba dan Allah ka aji Allah sarki to ba zan aje ba ko za ki karba shi garbi ba kwana biyu kamar kina tunanin kina da karfi ne ko za mu gwada karfi da ke ne a ai hakuri amma dai aje a ba zan aje ba ina garmu wadin ba kamar ba shi bane wannan ba Ban san me yasa nake jin daɗi ba a duk lokacin da nake tare da kai ba. Allah ko? Ƙwarai kuwa. To me yasa ka Ban sani ba ni dai kawai abin da na sani you a special among friends ɗinmu ke sa na neme ka zo ka taya ni hira. Ummi ke Kamar dai akwai abin da ke so ta gaya wanda kika bai biki faɗa. To menene? Ke ummi. Me kike yi a wurin wannan mugun beran? gaya ba shi bane fa barawan ba fa abokin ki dalla yin shiru da Allah baki sani ba cewa abokin barawa barawa ne me marabin fada dambe ni za ki yawa malam zan maka shiri na ƙarshe dan Allah dan ya rasu wallahi wannan kanuwa ta ce ban san sake ganin ka kofa gidan nan idan kuma ka ji duk abin da biyu baya ka sani kai ka janyo kanka that's last one din da zan ma kenan kai hakuri ba na tana hakan za ta ƙara faruwa shi fi ma sauki Anas ya cuce ni. Anas ya cuce ni ya bata min suna. Me haka yake nufi? Menene? Me yake faruwa? Ke ko? Wallahi wallahi idan na sake ganin ki da wannan wannan dan iskan wallahi duk abin da ya biyo ba kika da janyo kanki. Lahiya me ke faruwa? Rabu da ita munafikar banza munafikar ita ta san abin da ya faru ai. Wai wa'anda suka sace babur last time suka janyo min masifa har sai da ta kai ni ga sel wai su take sai da su a kofar gida suna zance. Kuma ba shi bane fa barawan ba fa abokin sa ne ya saci babur din ba shi ba. wanki. Ba wanki bane ba. Ko ma dai menene ai shi yasa aka kai wanki gidan eh, sel ko ko kin mance. Wanda ya jaza aka kai dan wanki sel kuma shi zaki zai gaito kashi na ko gidan. Kuma wallahi in kin ganshi ke kanki kin san mutumin kirki na ba mutumin banza bane. Wallahi zaki ga abin da zai faru da ke. Ko ma dai menene. shi wanki kin ji abin da na gaya miki amma ya fiye takura wallahi sai ya dinga takura ni ba na san abin da yake wallahi ko ma dai menene shi ke gaba da ke aiko haka ne kam ai dama karatu sai da sana'a kar ka buɗe mishi kofin me yasa kake son buɗe masa kofa ba na so ya shigo ne saboda me saboda ina so in ƙaurace mishi ko yin hakan zai sa ya canja halin shi da na gaji da mishi faɗa kina ganin zaki iya zan jarraba na gani haka ne ko da ki nima yanzu ba wani wai shiri muke da shi kamar yadda kika sani a da ba gaskiya komai ya canja a kan me saboda halin shi ko kuma halinsa ne janyo da kuma zargin da yake ko soya muke tare da ke <laughs> kuma ba haka ba ne ba gaskiya ce kawai ta haɗu da gaskiya ni ma da shi na gari yi haƙuri kaga na sha'afa ko ruwa ban kawo maka ba ko dan ina azumi ne babu komai Allah ya haɗa maladan <laughs> kaga fa ni yau yanda ka gani yau bani da ko sisi ban san ko an sha ruwa ma da me zan sha sai dai sha kawai bakin ti hakin <sighs> ban dariya tun ara miki mana ka ara ma kuma banda kai da abin ka dan makaranta ina ya ga kuɗi amma dai duk da kin san cewa ni dan makaranta ne ina sana'a ina yan ayyuka na tunda haka ne baki da kuɗi sai in ara miki duk da dai cewa kuɗin ba hannuna suke ba sai mu je gida suna hannun umma sai na karɓa in baki ko kuma ma ki zauna a can ki sharuwan tunda kin yi alƙawarin zaki je ba kuma ki je ba haka ko kina tsoron mutum na jika da gani da ke ina tsoron shi kuma nake barin yake gani na da kai muna yawo ha to na sani sai ki shirya mutum dan ba na minti biyu kacal na ƙara miki 好辛 hajiya ummi me girma salawu ya kika wuni lafiya kalau ummi a kwana biyu lafiya kalau wallahi ana na hango ku daga nisa na ta tanke da mutumin ne ashe ba shi bane ko da yake yanayin sa ma duk ɗaya ne kin san abotan ta nisa kamar nan ma ɗaya yake koma ta ji da shi ne kama kina ji da shi dan na san kina son sa sosai kamar ranki banda ke da abinki sau nawa zan gaya miki ba zan sake kula shi ba har sai ya canja halin shi amma fa yanda kuka ta wannan babu wanda zai ga ku bai ce saurayi da budurwa bane da zaurawa ne a ani fa ba haka nake nufi ba kawai dan ana sai gan ku ba zai ji daɗi ba ha ba ke ma dai waye bai san sallahu abokin anas bane ta ya zai yi kuma a ce in fita da abokin shi rabu da ita ai ko da hakan ma za ta faru ba za mu ɓoye ba za mu fito mu bayyana kowa ya sani domin an ce ciki da gaskiya ko wuka ba ta huda shi haka dai kace to wai ma me ka wannan magana ina tun a baya na gaya miki ba za ki sake gani na da shi ba har sai ya canja halin shi ke kin ga matan dan giya mu kullun sabuwar soyayya balantana ke ni da gani na yafi dacewa kowa ya so wanda yake son sa gaskiya ne maganar ki ko kuma ce ni gashi kun tsare ni zani masallaci ba da wannan zantukan naku na mata da ba sa karewa assalamu alaikum alaikum salam ah, mallam salam ina ga ni lafiya lau alhamdulillah gajiya lafiya lau hajiya mama na'am san ina gajiya lafiya lau la kwana biyu na ga ba ki zuwa shago kina sayayya ko lafiya? Wallahi lafiya kalau kawai na dan fada kwata ne kwana biyu amma ko an jima ma za ka gani zan zo cin bashi. Saboda na ga ku manyan mata ne daman manyan shaguna kuke zuwa kike kuke yi sayayya ko ba ka ba a wannan ba za ka gani insha Allah an jima to shikenan malam salahu kwana biyu na ya jima da karewa ban kawo mun ba lafiya ina fata ba matsala ke ko ba matsalan komai kuma ko da matsalan ma kai babban customer ya za a kawo maka <laughs> haka da za a kawo maka shi kan sai ma ya ma ya ba to fara ba yi da ma ya fi miki sai da safe tun ah, <laughs> sai da safe kuma sai mun haɗe da sai an jima ta ina kuka fito nan ne ko nan eh, amma dai mu fito da Salamu alaikum. Sannan ki. Ya gida. Lafiya galo. Ƴan mata zo. Walida. Zo mu gaishe da antu. Ko? Lafiya galo ya kike. Wace rafi? Ina wuni. Lafiya galo ummi ya kike. Ya sanyi. Yara ki. Mutum ya na ganke hannu banza ba kullun kan ke dai bari wallahi ummi da yake yau ba da yawa kananzir din da na kulla kasuwar ta mu sai a hankali duk masu sai da gawayi sun karbe mana kasuwar wallahi haka abin yake wallahi sai a hankali um, ummi ni kuwa nace shekarar ki nawa da fara karatu yanzu shekara na biyu ke. ha kin ga abun ba wahala kwanci tashi ai abin ne sai da haka sai da raba kafan ba haka sai a hankali wallahi eh to haka ne kam Na ji an ce wai wani mai kuɗi kike so. Faɗa ce ta mutane ni babu wani mai kuɗi da nake soyayya da shi. To, kin san abin ne na duniya umi baya buya da na alheri da na sharri. Kin ga antumi ta ne dai dan Allah ki ba wannan magana ni ba na so hakin sa gaba na ya faɗi wallahi. <laughs> To shikenan an bar ta Walida, yau ban kawo miki alawa ba ko? Ya gura an jima zan ba abba ce kawo miki kin ji? Ummi je ki ɗaki ki ɗauko mata ruwa ko? Ki sauri. Ni na mai gida ta laifi ban ka mata alawa tana fushi da ni. <laughs> Kin ji dai na gaya miki. Ki ga kauta maza maza ki dawo gida. Ina da abin da zan tattauna da ki wanda zai iya bin zama ki muhimmanci. To abba amma kaga mun fara test gwara in na gama test din sai in zo. Zan zo zuwa ƙarshen sati. Babu damuwa. A gama lafiya. Allah ya bada sa'a amma ki tabbatar kin zo babu wani uzuri da zan saki in Allah ya so ya yarda zan zo abba Allah miki albarka ki tabbatar kina kula da abubuwan da na ga miki to abba na gode to yanzu ya kake so a yi masa ne kawai nisan da ke a illata shi yadda lokacin da ya ganna kawai sai ya tsorata kar ka mun da wannan ne ai ba wani abu bane ba yadda ya kamata a yi za a yi a sarari da hankalin da suka mun kuwa eh wajen awa biyu ina jiran sa a bakin kofar ɗaki yana ciki da shi da ita ina ta kwankwasawa amma sun ki su bude kuma ka kyale su ai wallahi ni ne sai na bubbukai sai na ma balla kofar kuma me zai faru ya faru haba alai kawai da kai a jawo kawai kawai dai na son su dauke da irin zogalen nan ne ka gane yasa kawai na daga musu kafa to zogalen na nawa gashi ai kai sun dauke ka mahaukaci da ka nuna musu kalar naka haukan da yanzu ka zo kana gaya min abin da ya kamata kai musu kawai ka basu ni ba ka san da cewa duk wanda ya ci tuwo da ni mai sha amma wallahi ba yadda za azaluhu zai iya yi da ni dole ya ganni ya kyale ni wallahi na sani na amma ka san maganin biri ai karan maguza kai kanka ka san anan ai an ga maka ko kai wallahi banza ne wallahi kai da yin magana ce ka zai karfi wallahi Allah kai banza ne Allah ba Allah ka tashi Allah suke tashi mu Allah ya mu haiba wani abu zan maka ba kawai dai ya kamata ka gane Anas ni ka zo ka ce za mu yi magana kuma amma ka zo ka sa ni a gaba ka tsare ni da ido kana kallo na in fa ka san abin da zaka faɗa baka shirya baka shirya gaya mini ba ina fa da abin da ya fi haka muhimmanci mama a shida ma akwai abin da ya fi ni muhimmanci a rayuwarki na ɗauka cewa kwana bin da na yi kewar kemu a wurin haka ne ashe ba haka bane ba a da na san da cewa mawa tana suna tana ƙaunata tana son kasancewa da ni kuma tana son ta ji matsaloli na ta magance min su amma a yanzu gaba ɗaya ba haka bane tun da nake a rayuwata ban taɓa sa wani abu mai muhimmanci a zuciyata kamar yadda na saka ki ba hasali ma ƙofofin zuciyata a rufe suke ke ce kika buɗe ta da daɗaɗɗen kalamanki amma yanzu kin ce ban da muhimmanci dakata ka ji anas ni fa ka san ba haka nake ba duk abin da ka gani a gare ni a yanzu to shikenan ki zauna inda kike da cewa ni da ke abokan rayuwar juna ne kaga ni fa ko na zauna mutukar ba za ka canja ba daga abin daga halin da kake zan tashi ke ce farin cikin da nake tattare ke ce mafarkin da nake son Allah ya tabbatar mu ki faɗa min ko menene ko ya kike son in kasance na miki alƙawarin zan kasance ai kafi kowa sanin abin da nake so mama na miki alƙawarin cewa daga yau na daina duk wani abu da kika san ina yi ka tabbata wannan magana ce mai yiwa a gare ka na tabbata mai yiwa ce to menene a duniya wanda soyayyar ke ba za ta canza min ba zan kasance yadda kike so na ina fatan ba yaudara ta kake ba ya kamata a ce yau in ga murmushin mama ba za a yi ba ni dai na san da cewa mawata tana suna kuma za ta yi min abin da ya kuma murmushi haba anas dan ka Allah ya jarabce ni da soyayyar ka shi yasa kake ta wahalar da ni kinga na fici na dina kuma na Hmm? hmm? Allah kana ba ni tsoro Allah soyayyar ka tana saka ni cikin wani hali duk mama ni dai na ce miki na daina kuma na daina fanani fanani sannan kuma ina son in gaya miki cewa yau zan kwana a gidan duk wani barawan da ya zo ni zan kashe shi da ai ba wani barawo a cikin gidan nan ban jin ka riga kashe shi mama ta ta kaina I'm just smiling. alaikum. Alaikum salam. Ana jiya da sanyin safen nan? Alaikum. gida. Lafiya kala. Wata zauna mu. A'a ni dai ban nan. Lalle wannan soyayyar naku daban ne. Duk safe sai an duba juna? Da ke damu. A'a nan ya kwana. A'a. Lalle abu yayi kyau. Ni baka ka nake son ganin masoya suna kula da junansu ta yadda ya kamata. Shi ke nuna wasu damu da juna. Kin ga, test din mu karfe 8 da rabi ne. Kuma kin ga yanzu sauran minti arba'in ko muke da shi ya kamata ki haɗa shi shirya mu. Na gama, kamar in jirgo da kai. To dan Allah. Kin ga, karfa ki tabbaki ba bomin kanki da yunwa. Karkara, ka zama na cikin cin abinci da ba da Yi saurayi don Allah ma. Ok ta. Zauna to ki dan haɗa mana ki maka. Ke dai dai. shi ke. Yi saurayi da fito. Mahasala sai dai su mutu. Mawa da Anas. Da shan Allah. Anas ya kamata ka gane gabar mu da kai ta wucin gadi ce. Domin ni da kai ba wanda ya ma wani laifi. Idan kana magana akan halinka ne, na tabbatar da ƙawata za ta canza ka. Idan kuma bata canza ka ba, soyayya ta zai canza ka. ni dai abin da zan gaya maka shine ka rike ta amana don na fuskanci kana son ta kawai mun damuwa ta ina tunanin ko yaudarar ta za ka yi yau ki faɗa wannan da bakin ki kwarai kuwa ina son mama kwarai da gaske ina son duk abin da take so kawai ina kishi ne da mutum ina tabbatar da wannan mutumin zai cutar da ita ko ma waye shi mu tafi ko mu je ranka daɗe za mu barka anan ko ya kamata ki wannan anan saboda kin san ne mun yana da bacci sai ka koma ka je ka kwanta ka ci gaba da barcin naka sai kai mafarki na ummi sai ki kula mun da bawa ko sai ka samu damu. bari sai an ji can ya kwana a can ya kwana kin ga ummi ba na son sharri ko mutum ya dinga faɗa abin da bai faru ba haba kai ma ka san ba zan maka ƙarya ba tun ba kai ba me abin tada hankali a cikin wannan magana ka gani fa ba nuna musu rashin amincewa na akan maganan ba nuna musu ne sun yi daidai akan abin da suka aikata tunda abin da suka so wa kansu kenan kina ganin abin da kika yare ce kenan ki zauna ki zira musu ido sa aikata abin da ke kanki kin san cewa kuskure ne ina son ki sani imanin ɗaya mu ba zai taɓa cika ba in Allah sallallahu alaihi wasallam matukar baya so wa ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa idan har kin yarda cewa zamana da ke alkhairi ne me yasa baka san mama ta kasance tare da ni saboda ina son ka kuma bana kaunar abin da zai raba ni da kai kuma kai ma bai kamata ka rufe idanunka ba shikenan dan ina son ta da alkhairi san jan tallata mata soyayyar ka ba zan iya ba ummi matukar mutum yana son ka da gaskiya ya kamata ya kishin ka har akan motar Allah kuma bai kamata ya zara maka ido ka aikata abin da yake fasikanci bane ba matukar shi ma ba fasiki bane ba idan ku har ya kasance fasiki ne to zama da shi ba shi da wani alheri ya kamata ka rabu da shi salau duk zuciyar da ta kamu da kurman soyayya ba ta iya tantance wa'annan abubuwan ya kamata ka sani zuciya ta kai kaɗai take kallo ba ta kallon kowa ya kamata ka fahimci cewa ba ita ce bana so da alkhairi ba kai ne bana so ta samu kuma kai ma bana so ka so ta har abada saboda me saboda ina son ka Interviewer. dama na ce dan abincin nan zai samu dai abinci wallahi anti yin ma nake ji wallahi a akwai abinci a kicin ko ɗebo maka a to to Allah saka da alfi Allah bar zumunci Allah ji kan yayi bar zumunci anti dibi ku ji ba ku ji ba duk da muke tabbatar da mun haɗa magana kuɗin makarantar ki don Allah kada ki ba mu kunya kai ki wani damu kanki umana insha Allah zan yi abin da kike so ummi hakan shine fata na domin ilimin ɗiya mace yana da matukar amfani wurin ta wurin 'ya'yanta duk macen da bata da ilimi za ta ga rayuwar ta zama wata iri bata cika ba ba za ta taba jin daɗin ta ba kamar yadda ya kamata a ce ta ji don haka ki mai da hankali don Allah ummi kin ji kake damu umma insha Allah ni dai fata na kawai ki ta min addu'a insha Allah zan yi abin da kike so Mama na kina haɗa kansu. Yau ina haɗa kanta. Da yanzu ilimin gare ni. da yanzu ni akin ga wata babbar kusa ce a cikin gwamnati ko ko wata kungiyar mata ina ba da gudunmuwa ni ma to ba ilimi sai da gawayi Kar ki wani damu kanki insha Allah ni zan zama miki haka. To Allah ya aminci Allah ya miki albarka. Allah ya taimaka. Assalamu kwana biyu. Kwana biyu ban ba shin lafiya ko baka zo ka kara min karatu ba? Sallau magana fa nake maka. Shin wani abu ne ya faru? yanzu na fahimci duk irin gaske da kike gaya yanzu na fahimci cewa ke ce masoyar da ya dace a ce nan su don haka yanzu na shirya zan karɓi soyayyarki. kuma na miki alƙawarin zan sauke kamar yadda kike so na Ni kuma yanzu ba zan yi karɓar soyayyen ka ba. Saboda me? Saboda kana suna ne ba wai dan na cancanci ka so ne ba, a'a kana suna ne dan ka rasa wata. Wannan ba gaskiya bane. Ina son ki har cikin raina. Haka ne. Ba zan taɓa amincewa da abin da zaka gaya min a yanzu ba. Har sai ka je gida ka yi tunani, ka auna ni a ma'auni, shin na dace ka yi soyayya da ni? Ko kuma na da good qualities ɗin da za ka yi soyayya da ni? In ka yanke shawara ni ko da yaushe a shirye nake karɓi soyayyanka. ka. sanin cewa kina da irin good qualities inda nake nema shi yasa na amince miki a yanzu ba zan taɓa yarda da kai ba